Rahoton dai na hukumar da ke kula da ayyukan agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya OSHA ya bayyana cewa cikin mutanen 540 da suka rasa rayukansu ko suka jikata ko kuma aka yi awon gaba da su a sakamakon har-haren da ƙungiyar Boko Haram ta kai a yankin Difa daga watan Fabrairu na shekarar 2015 zuwa watan Ogista na shekarar 2017 garin Bosa ne al'amarin ya fi kamari wanda ya rasa akalla mutane 230 kana 44 suka jikata uku kuma suka yi batan dabo sannan kuma aka yi awon gaba da uku sai birnin Difa wanda ya rasa mutane 73 sannan 96 suka jikata aka kuma yi awon gaba da biyu garin Ingingima kuma ya rasa mutane 31 sannan hudu suka jikata aka kuma yi awon gaba da arba'in da bakwai a garin mai nasaro kuma mutane uku ne suka jikata aka kuma yi awon gaba da biyu sai kuma a garin gudu mariya inda aka yi awon gaba da mutane biyu da yake tsokaci game da wannan rahoton alhaji salisu amadu wani mai fafutuka cikin kungiyar fararen hular nishar ya bayyana cewa lokaci ya yi da kungiyar boko haram za ta zama tarihi ya kamata duka gwamnatin da mu da 'yan uwan namu sauran kasashe mu ɗauki matakan da sam ida kwata-kwata da magana boko haram mu nemi magana cewar ku boko haram kinmu yunwa mu ita ce za a nema a san wanda za a zamanto a nemi abin rayuwa na yau gobe amma a gaskiya wannan abubuwan kowa ya ga shirya a sakan kaza kaga dai a yau duk wani abin da ka sani yau ya riga ya ta'azara don saboda irin wani abu na boko haram tattalin arziki tattalin rayuwa tattalin duk abin da kake so na yau da gobe babu makaranta ba lakwal ba rayuwa yau da gobe bisa shi ba iya kiwo ba iya na kamokihi yankin difa ba a iya noma ba a iya duk wani abin da ka sani wanda ya zama na amfani na al'umma wanda ya zama kai in ba da roƙon Allah ba kai a ganin ka rayuwa ma a can ai kasu mai walatiki to sai dai fa ba za a samu wannan nasarar ba sai ko wani bangare ya kawo tashi gudunmuwa a sa kuɗin inda ya kamata a yi amfani da shi a ba mana jama lokacin aiki al'umma ya kamata duk abin da ba tarar da shi ba su zo kuɗin rahoto kuma a ci gaba da roƙon Allah kuma kai ya zamanto ana barci da ido biyu a yi barci da ido guda guda na hange guda na abin da ake gani cikin gida kuma duk abin da zai ya to ya taimakawa wannan al'ummai ya kamata ka ji tsoro ka je ka ba eh, wani tsaro ka ba su rahoto na ce kai mun ga wani bakon wani ko kuma mun tsinka wani ko kuma mun hango wani wanda ya zamanto kai iso kasu ganan eh, garin namu ko kai mu kai zo cuta mu aje a gani wannan wani ne to sai dai duk da haka gwamnatin Nijar na ikirarin cewa tana ci gaba da samun nasara a yakin da take yi da kungiyar ta Boko Haram musamman ma idan aka yi la'akari da dubban mayakan kungiyar da take rike da su a gidajen wakafi daban-daban na kasar sannan kuma har yanzu kungiyar ta da wani sansani da ta kama a Nijar Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai jamhuriyar Nijar